alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. To insha Allah kamar yadda shirin mu da ya gabata malam ya ɗauko mana bayanai yake labarta mana abubuwan da aljanna ta kunsa. In Allah ya so a wannan shirin malam zai dora ne daga inda muka kwana a jiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. mun ɗauko bayani inda muka ce Allah ya kira aljanna da sunaye daban-daban wanda muka zaɓi guda goma saboda su suka fi maimaituwa akwai aljannatu akwai darus salami akwai darul huldi akwai darul muqamati akwai jannatul ma'awa wato adanin akwai alfirdausi akwai jannatul na'im akwai almaqamul amin fi maqamin amin akwai maq'ad sidiqin na'am to ba mun yi wannan bayani muka ce Allah ya tsara wa 'yan aljanna ni'ima kashi biyu akwai abin da muka kira anna'imun nafsi akwai anna'imun hissi akwai jin ni'ima na daɗi haka kawai ka ji daɗi a ranka wanda mun ce wannan yakan biyo mutum ta kunnensa ya ji magana mai daɗi ko ya biyo mutum ta idansa ya ga abu mai daɗi ko biyo mutum ta hancinsa ya shaki abin da zai faranta masa rai na kamshe-kamshe masu daɗi ko biyo mata bakinsa ya wato ɗanɗana abu mai daɗi ko ya biyo masa ta hannunsa ko jikinsa wani abu ya taɓa shi ya ji daɗinsa muka ce aljanna babu sanyi mai yawa saboda ba da daɗi babu zafi mai yawa saboda bashi da daɗi babu maganganu marasa daɗi da za su cushe makonni kamar yadda babu abin da zaka gani da idon kai bata maka rai ba abin da zaka shaka da hancinka hankalinka ya tashi naka mm. ba wari ba samami ba ɗoyi ba dukkan wannan dangogin sana a baki ba abin da zaka ce yayi tsami ko yayi bauri ko yayi kaza mm. wanda yake ba daɗi a baki ko ka ce abincin da na hango ban ji daɗin ganinsa ba ko ko ce abin nan da na shaka ban ji daɗin shaƙarsa ba so da ka Allah ya kare wa mutane a cikin aljanna ba za su ji a jikinsu wani abu mara daɗi ba hmm. to muka ce farkon ni'imar da Allah zai wa 'yan aljanna shine ba su labari mai daɗi hmm. shine ya zo a hadisin bukhari da muslim daga abi sa'id al-khudri ya ce Allah subhanahu wata'ala zai ce ya ko 'yan aljanna sai su ce mun amsa maka ya mu kuma da arziki tare da kai duk alheri kuma yana hannunka sai ce kun yadda suka ce me yasa ba za mu yadda ba ya Allah ga ba mu abin da baka taba ba kowa daga cikin ka ba shi ce to bana ba ku abin da yafi wannan ba shi ce to menene yafi wannan sai ce na saukar da yarda ta akan ku ba zan yi fushi da ku ba har abada mm. to wannan kalma da Allah zai gaya an aljanna kamar yadda za hadisin Bukhari da Muslim to sun gama jin daɗi shi yasa wani hadisi yake cewa wato za a zo da ita kanta mutuwa wani abu da za a bayan aljanna shine za a zo da ita kanta mutuwa da take daukar ran mutane za a zo da ita a mai da ita kamar wato rago wanda yake mai kaho kuma mai ratsin fari da baki mm. a tsayar da shi tsakanin wuta da aljanna sace ya ku yan aljanna kun san wannan waye sai su dago kansu su duba su ce wannan shi ta ce mutuwa sai ce ya ku yan wuta kun san wannan menene sai su dago kansu su duba su ce wannan ita ce mutuwa to sai umarni a yanka ta mm. sai ce ya ku yan aljanna dawwama dindindin titir ba mutuwa mm. ya ku yan wuta dawwama dindindin titir babu mutuwa kamar da yazo hadisin muslim ya lamba ta 2849 mm. haka nan a hadisin abdullahi dan umar wanda shi ma zo na imam muslim mai lamba ta da hamsin. sai ce sai yan aljanna su ƙara farin ciki cikin farin cikin da dama suke ciki hmm. sai yan wuta su ƙara baƙin ciki bisa bakin cikin da dama suke ciki kaga wannan duk ni'ima ce wacce ake kiranta na'imul nafsi hmm. wato ka ji daɗi a ranka a faɗa maka wata kalma da za ta sa maka daɗi ko ta sa maka farin ciki ko ta ƙara maka annashuwa hmm. to aljannan nan mun ce tana da abubuwa da dama daga ciki akwai ƙoramai kasan ɗan adam ya damu da ci da sha to shi yasa Allah ya masa tanadin abinci da abin sha ba mai yankewa ba ba mai ƙarewa ba ba mai lalacewa ba ba mai kuma gimsarwa ba sai dai mai gamsarwa mm. kasa akwai gimsa akwai gamsa eh, gamsuwa gimsuwa shine ka ji abu ya nase ka haka ka gaji da shi ya ishe ka eh shi kuma gamsuwa shine ka gamsu cewa abincin nan ya kai abinci hmm. wacce ta dafa abincin nan ko wanda ya dafa abincin nan ya kware hmm. to ita kanta dafuwa ai kaga akwai bata lokaci a je a dafa danye shi kawai komai a cikin aljanna yadda kake son sa haka yake in danye ne danye ne in dafafe ne dafafe ne so ba sai an je kicin an dafa kai ta jira kana jin yunwa kafin a kawo ba ko a wajen dafuwar a sa gishiri ya yawa ko a sa magi ya yawa ko a sa kafi zabo ko a sa wani abu mm. to shi yadda kake jin sa a ranka kake so ka ci shi ka ji mm. ba sai ka ɗanɗana ka ce wannan abun a kara min gishiri mm. ko a ƙara mai ko a kara sukari ba to babu wannan a cikin aljanna shi sa Allah ya ce masalul jannati lati wa idal muttaquna kwatankwacin aljanna wato wacce aka yi tanadin ta ga masu tsoron Allah Allah ya sa muna ciki fiha an haru min ma'in a cikinta akwai koramai akwai tafki tafki na wato dangogin ruwa hmm. amma gaira asin ba tsami ba zartsi ba kanwa duk wani abu da in ka sha ruwa a ranka za ka ji ranka ya ɓaci ko kaga ya gurɓata hmm. ko ka ga ruwan nan ya yi hazo hazo ko ka ga ruwan nan ya yi kala kala ko ka ga ruwan nan ya to ya haɗu da wani abin da ranka ba zai so ba ko ya yi ƙasa-ƙasa ko ya yi kura ko ya yi haki-haki ko ya yi tsaki-tsaki duka babu wannan a cikin aljanna wa an harun min labanin sannan ga korama korama korama ta dangogin nono hmm. don ba a ce korama ɗaya ba ya nuna nonon ma kala kala ne hmm. sai irin kala wanda kake so amma da yake nonon duniya yana gurbata yakan yi tsami yakan yi kumfa yakan lalace yakan yi wari sai Allah ya ce lam yataghayyar ta'amuhu dandanan sa na asali ba zai canza ba saboda ya kwana ko ya wuni ko ya shekara ko ya yi wata hmm. ba zai canza ba wa harun min khamrin sana ce akwai teku teku teku mai yawa ita kuma wannan teku teku iri iri min khamrin ita kuma ta giya ce da dangogin giya hmm. amma lazzatin ba giyar duniya da zaka sha ranka ya baci kuma ka bugu ka yi marisa mutum ya zo ana ya yi marisa ya sha kafsu hmm. to ba irin wacce zai sha ya bugu ya marisa ba ce hmm. lazzatin mai daɗi ce lisharibi na ga masu sha wa an harun Allah ce bayan wannan akwai wasu ƙoramin kuma min asalin ita kuma ta zuma zuman nan ba kashin kuda wanda ya yi kashi ba a'a asalin ce zuma ce musaffa amma tatacciya hmm. wadda hun fi min kullum samarati Allah ce duk wani ɗan itace da kashina hmm. to akwai shi aljanna wa magafiratun tare da wannan fa ba wai ana yi da laifi ba ne ba maganar tashi ai sallah ko tashi ai azumi ko tashi mu tafi itikafi ko tashi mu tafi makaranta ko an kira sallah ba wani abu da za a yi duk an daina ibadar ma sai godiya Allah kawai mm. da tauhidi amin wa magfiratu min rabbihim da kuma gafara daga Allah Allah yace ce kamar huwa khalidun fil nari yanzu wannan zai zama kamar wanda zai dawwama a wuta wasu kuma an hamiman kuma a shayar da shi ruwan zafi mm. faqatta am'a'ahum ya dinga tsintsinka hanjin cikin su to kaga anan an gama ni'ima dangane ga abin da ya shafi abin sha to sai Allah ya dawo kuma mata in ka san mutum kuma ya ci ya sha sai kuma iyali mm. sai Allah kuma ya magana irin su kuma yanayin matan da za a haɗu da su aljanna mm. ya ce fihin na ƙasiratu ƙarfi a cikin aljanna akwai waɗanda suka taƙaita ganin su su kawai mazan su suka sani nisa mm. na gaya ma ba rigima aljanna ka gama tata ko na gama takka wato wannan ba za ka ji cewa zan kwace ma mata ko za ka kwace ma mata ba mm. ba a jin wani aljanna kasura ta tsarfi ne kawai an takaita santa da soyayyarta kawai ga mijinta mm. idan ta baya kallon kowa sai mijinta don kakai kishi cewa to ko akwai ba zawar Allah ce lam sunna in sun kabla hun walaja babu wani dan adam ko wani aljani da ya taba kusantar waɗannan matan kafin mutu ya zo hmm. da haka aljanna kabba zaura. ko mace bazaura ce in ta mutu kawai ta bazaura ta ce ba ta shiga aljanna ba Ba <laughs> za ko ta tsohuwa da ta zo ta ce ya rasulullah roƙa mun Allah ya sani aljanna hmm. sai za Allah ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna eh. <laughs> tana jin wannan zai ta fashe da kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da ake nufi ba wai zaki shiga aljanna kina tsohuwa bane hmm. za a mai da ke yarinya ne Dabba na bakwai inna an sha'ana hunna in sha'a alna hunna kara mm. saboda ka kowa budurwa za ta koma mm. kada ki ce na yi tsawo ki bari ki shiga aljanna ki ga yadda za ki zama mm. ko ki ce na yi gajarta ko ki ce ni da ma fa kiban nan ta mun yawa ko sirantan nan ta mun yawa ko wannan langalangan ko wannan hancin nawa da ya murgude mm. ko wannan idan nawa da ya loko ko wannan wato hannaye nawa da suka waskace duk gyara mutum za shine in na an sha'ana hunna in sha'a mm. sabuwar kira za a wa mutum duk wata tawaya da kake ga an maka a duniya mm. to za a gyara ta duk wata kala da mutum yake so gajere ba dole ne kuma ya ci gaba da gajarta ba in baya so hmm. dogo ba dole ne ci gaba zama da dogon ba in baya so hmm. siriri ba dole ne ci gaba da zama siriri ba ko mai kiba ci gaba da zama mai kiba ba a inna anshaana hunna insha'a hmm. su kuma ta Allah faja'alna hunna abkara su da za a mai da su yan mata to sai wannan mata sannan ta yi dariya mm. so da an shiga aljanna dawowa za a yi asali kuma ba za a ce sai an sake tsufa a sake dawo da ita ba haka za ta zauna kuma dindindin ba canji ba canji mm. ka ta ce to kuma na tsufa sai a sake dawo da ni mu ce a'a an dawo da keke na haka zaki ta zama mm. dindindin in ma wani abu ya faru sai a sake koma yadda ake to sai wani gurin Allah ya ce wa horin in da masu daradaren ido su ne muke kira horul ini hmm. masu daradaren ido ka amsalin lu'ulu ilmakanu Allah ce kamar lu'ulu'i ne wato diamond ne wanda yake rufaffe hmm. kura ba ta taba shi kuma wato baya soshewa baya gogewa ba kuma ya wato yin kura hmm. jaza'an bi makanu ya amalu ne ce wannan sakamako ne na aiki gudu ce muttaki ina ala sururin Allah ce su yan aljanna sun wato kashin gida akan gadaje mm. masfufa waɗanda su kuma an kwallace su da wato ado iri-iri Allah ya ce wazau waje na bi horin in mm. Allah ya ce kuma mun daura musu aure da horin in mm. kawai ne ce ai kawai da naje kwasa zan yi aure za a yi ai kaga Allah ya ce aure ne ko wazau na hu yau aure za a daura sawa waɗannan matan gaba ɗaya an shafa fatiha matan ka ne saboda haka ba ba matsala cewa wata ko za ku rabu ko wani shigo a matakka ce kawai dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akwai wata hema da aka yi ta da lu'ulu'i lu'ulu'in aka kwakwale katan lu'ulu'i aka samu sai aka kwakwale sa to cikin shine shine gurin zaman ka san aljanna ba maganar ruwa nan ne zaka ga dan lu'ulu'i a a tafin hannu ana cewa wannan ai mai tsada ne hmm. to shi aljanna katon dutse zaka ga an rarake shi lu'ulu'i ne a gida a ciki a gida a cikin lu'ulu'in saboda an zo karshen arziki ba maganan fatalauci na gaya ma ko malija aljanna haka ne fadin wannan lu'ulu'in wanda aka fafake ta aka yi gida ya kai mil 60 kamar daga nan zuwa ina kenan mil 60 kuma kowane wato bangare na bangaren suna hango waɗanda suke ɗaya bangaren mm. wato katanga ce amma in kana sha'awar ka ga na waje ko na waje yana sha'awar ya gana ciki sai kawai abin ya koma gilas in ko baka so a ganka sai kuma ba gilas ba mm. so da haka yadda ka kaddara shi haka zai zamo wani gudun Allah ya ce cewa lakin lazina taqawrabu lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabaniyatun tajri min tahtiha al-anharu wa'ada la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ce sai dai waɗanda suka ji tsoron Allah suna da wasu ɗakuna burbushin su ma akwai wasu ɗakuna kaga gini kan gini kenan hawa hawa wanda ƙoramu suke gudana karkashi alkawarin Allah kenan shi ko Allah baya saba alkawari malam ibn kasir yayi wani sharhi an ga yake Allah ya bawa bayinsa masu arziki labari cewa suna da wasu gidaje a cikin aljanna shine wato wasu irin benaye ne dogaye wanda aka gina wani akan wani mm. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin abi malik al-ash'ari haƙiƙa a cikin aljanna akwai wasu gidaje ana ganin ciki ta waje ana ganin waje ta ciki mm. Allah ya tanadin ta ne ga wanda ya ciyar da abinci ya tausasa magana ya kuma biyar da azumin nafila kan azumin nafila kuma yake yin sallama wa mutane in zai wuce mm. ko ya san su ko bai san su ba sannan yake sallah da daddare lokacin da mutane kowa yake sharar bacci to shi ya tuna girman Allah sai ya tashi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akwai wani tubali na zinare akwai tubali na azurfa tabanta kuma almuski ne mai kamshi hmm. ƙasar aljanna kuma lu'ulu'i ne da yaƙoci turbayarta kuma za'afaran ne wanda ya shiga zai sha ni'ima ba zai ƙara damuwa ba zai dawama ba zai mutu ba kuma tufafinsa ma ba za su tsufa su lalace a canza wasu ba hmm. sannan kuma ƙuruciyarsa ba za ta ƙare ba duk sai mutum ya shiga aljanna tukunna sannan zai gamu da waɗannan muna fata muna ciki amin ya Allah sannan kuma sai aka yi maganan abinci kaga an yi maganan abin sha an yi maganan mata hmm. sai kuma aka yi maganan abinci Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani suka biyar da aiki na kwarai hmm. na lahum jannatin ta jarimin tahtiha anharu koramu wanda aljanna take koramu suke gudana ta ƙarƙashin ta wama a gare su hmm. kullama urziqu min hamin samaratin rizqan duk sanda aka azurta su daga wani arziki daga cikin 'ya'yan itacen aljanna Ƙalu hmm. hazal lazi ruziqina min ai irin wannan aka kawo mana ɗazu. wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi yayi kama a kala mm. amma ya bambanta a ɗanɗano da launi qad fiha fiha azwajun mutahhara suna da mata da aka tsarkake su hmm. tsarkakewa duka kala biyar din an tsarkake zuciyarsu ba hassada ba kishi ba rigima ba komai sannan an tsarkake gangar jikinsu ba za su yi dauɗa ba balle a ce ta yi wanka hmm. ba za ta yi datti ba ba za ta yi annakiya ba ba za ta yi wari ko tsami ba tufafinta da gurin kwananta da zuciyarta da komai nata mai tsarki ne hmm. jinin al'adar nan ma an daina yin sa ba dama dalilin yin sa don haihuwa ne to an daina yi jinin bikin ma an daina yi saboda shi sai an haihu ake sa to shi ma an daina balle kuma jinin cuta ba fa asibiti fa ba batun a ce aje asibiti aljanna hmm. domin kaga ana zuwa asibiti ai larura ce ta taso ko kuma a ce ga wani abu na ɗaware abin kashe gobara ko gobara ta tashi to babu hmm. duk abin da zaka gani ya bata maka rai dama ba ma zai faru ba hmm. Allah ya ce hum fiha khaliduna za su dawama a ciki a rugu yake cewa indal muttaqina fi zilalin wa uyun masu tsoron Allah suna cikin inuwa kuma da ruwa da ke gudana hmm. wa fawakiha duk wani dan marmari akwai mimma shi tahuna wanda suke sha'awa za a ce ku wa sharabu ku dai ku ta ci ku ta sha hani an da farin ciki ba ci mai kosawa ba ba ci mai gajiyarwa ko mai gimsarwa ba a'a hmm. ci na dindindin bima ta na saboda aikin da kuka jajirce kuna yi kuma Allah ya biyar da rahamarsa akai inna kazalika najzil muhsinin duk mai kyautata ba Allah ya ce haka za mu yi masa wani yake cewa fawakiha mimma yatakhayyaruna da 'ya'yan itace amma fa wanda suka zaba da kansu to da yake dan adam akwai cin nama sala ce wa tsayirin mm. akwai nama na tsuntsaye nan ce tsuntsaye haɗa kaza nan ne malamai suke ganin kamar naman tsuntsaye kenan ya fi daɗi domin shi Allah ya ambata yan aljanna kaga kamar su kaji su zabi su talatale su jimina su dan shila su waye duk dai abu mai tashi mm. to an nuna kamar naman waɗannan shashin ya fi na masu kafa hudu daɗi da yake daɗi shi ya dangana ga irin yanayin abin da mutum yake jin daɗin karansa wala hami tsairin sai Allah ya ce min ma ya shi tahuna dan kada wani ya ce to ai ni kaza ta daman ba hmm. ko ni zabo bai zabo ba kuma gashi Allah ya ce zabo za a ci aljanna ko kaji ko wai sai Allah ya ce min ma ya shi tahuna hmm. sai irin wanda kake sha'awa kaji jin daɗi hmm. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta yan aljanna suna cin abinci a ciki suna shan ruwa amma fa ba sa kashi kuma ba sa face majina ba sa yin bawali wato kamar fita abincinsu in suka yi gyatsa mm. to shikenan sai mutum ya dawo empty sai cikinsa ya daba komai mm. ko kuma ya dan gumi haka sai ga almiski ya fito mm. za a kimsa musu a ransu suna jin tasbihi da tahmidi kamar yadda ake kimsa musu wato kamar yadda kake numfashi ga numfashi fitowa yake da kansa to haka mutum zai ga tasbihi da tahmidi yana fitowa da kansa daga jikinsa to haka ga ashe an gama faranta wa dan aljanna an gama cusa masa jin daɗi an gama kyautata masa to sai tambaya shine to ina tafarkin tafiya aljanna hmm, me za a yi duk waɗannan abubuwa me za a yi duk waɗannan abubuwan su tabbata eh. to na farko dai imani da Allah da manzansa hmm. da dukkan rukunan imani sai ƙaunar Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahama Allah da tsoron azaba Allah da yi na yi bari na bari sai ƙaunar manzan Allah da girmama manzan Allah da san manzan Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi na yi bari na bari wanda suka tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan duk hanyoyi ne da suke kai mutum aljanna yasa Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu hmm. duk wanda ya bi Allah ya ba annabi yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramu ke gudana karkashin ta zai dawama a ciki wa zalikal fawzul azim sai neman ilimi lalle wanda ya kama neman ilimi ya kama tafarkin aljanna kamar da za hadisi man salaka tariqan yaltamis bihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna hmm. duk wanda ya kama tafarkin neman ilimi to ya kama tafarkin aljanna sannan akwai kuma ai imani da aiki na kwarai kamar yadda wannan aya ta nuna da sauran ayoyi hmm. akwai tsayawa da rukunan musulunci da rukunan imani a bisa fuskar cika akwai kyawawan halaye sukan kai mutum aljanna mm. an tambayi manzala mai fi shigar da mutane aljanna yake cewa akwai ciki hali mai kyau mm. hali mai kyau Allah ya azabta mutum da imani da gaskiya da mutunci da hali mai kyau mm. kyawawan halaye wato mu'amala kenan da mutane su ga sun gamsu cewa mu'amalar nan mai kyau ce to yana kaiwa aljanna sannan sada zumunta yana kaiwa aljanna mutumin da Allah ya azabta shi da sada zumunta na ya ce la da kul jannata qati sannan yin sadaka musamman ga talakawa da miskinai mm. wannan sadaka din da muke renawa dauki biyar ba wancan dauki goma ba wancan dauki ashirin ba wancan eh, wancan ya zo da larura asibiti da kati ka sai masa magani wancan ya zo matarsa tana kwanciya asibiti a taimake shi wancan ya zo ɗansa ba zai iya biyan kuɗin makaranta ba a biya masa wancan ya zo da larura iri kaza ɗinnan da muke ga ana damun mu mm. to wannan damun namu da ake Allah ya karo masu damun mu ɗin kuma Allah ya karo mana abin da zamu ba masu damun namu domin daman Allah yana son ka da rahama sai ya baka abu sannan ya wa bayi bukatan wannan abu hmm. sai su zo gurin ka dan nema ko ilimi ne ko kuɗi ko wata dama idan ka rike ka ka ba bayin to sai Allah ya kwace daga hannunka ya ba wanda zai ba su hmm. dan ka ki wa Allah hidima ga addininsa ko ka ƙi wa addinin Allah hidima ba yana nufin addinin Allah zai ci ƙasa ba ne kai ne za ka ci ƙasa mm. idan kuɗi kake takama da shi ka ka taimaki addinin Allah sai Allah ya wa wani kuɗi tun da rana ɗaya ma Allah yana wa mutum kuɗi mm. sai wa wani kuɗi na tashin hankali na kwanciyar hankali mm. na na akwai kuɗi na tashin hankali to karo mu kira su na kwanciyar hankali eh. waɗanda zai taimaka wa jama'a da su kai kai ta mamaki haka ne idan ilimi Allah ya baka sai ka noke ka ƙi ka fito ka karantar da jama'a ka yi hakuri da halinsu da su da tambayoyin su da wautarsu da yanayinsu wani ya ce an masa daidai wani ya ce ba a masa daidai ba wani ya addu'a wani ya tsini to duka tattara wannan ɗin kai hakuri ka ci gaba da karanta ba. in ka ki sai Allah ya kawo ni mai ilimin da ya fi kashi sai ya ci gaba da yi din kuma jama'a sai ta masa addu'a haka nan idan mulki Allah ya baka sai ka ki yin adalci ka ki yin gaskiya kawai kake cutar jama'a to Allah sai ya kawo ƙarshen mulkin naka ta hanyar tenuwa ka ta kare ko ma juyin mulki ko ka mutu kana kai ko wani dalili ya sa kai kanka ka gaji ka sauka hmm. sai Allah ya kawo wanda zai wa mutane abin da suke so su taimasa addu'a haka nan wani ofis Allah ya baka maimakon kai amfani da ofis ɗin ka taimaki jama'a ka tare haƙoƙin su fayil ɗin su ya tsatsaya a gaban ka mm. kana ga ka sa wancan hannu ya ci gaba ko ka ba wancan dama ya wuce kai ba za ka yi ba mm. kana bakin ciki kana jin haushi wasu su ci gaba to kana nan kana nan sai ga takarda daga sama cewa an ɗauke ka mm. ko kai wani laifi a cire ka a kawo wani mutum ya ce duk fayil ɗin na a sa hannu duk kowa ya je inda Allah ya kai shi ba ni na kai su ba Allah ne ya kai su Ko ma ni abin farin ciki ne a gare ni a ce wani ya ci gaba ta hanyata na haka zo in sa maka hannu ko bayan duniya za ka je ka dawo je ka dawo mm. so da haka in ka ki wannan sai ka haka in kaki Allah ya baka sai ka zama ka ƙi kai wa addini hidima kana nan kana nan sai ka ga an maka ritaya ko tenuwa ka ta ƙare ko wani dalili ya sa an sauke ka ko an kore ka ko an ɗaure ka ma mm. sai ka ga wani ya zo ya hau kujerar kuma ya ci gaba da yin abin kirki ana masa addu'a mm. haka mutum ya samu dama ya roƙi Allah ya bashi damar in ya bashi kuma ya roƙi Allah ya sa ya taimaki al'umma da wannan damar mm. don ita ce amfanin damar ba wai don kai kaɗai ba to haka nan girmama bako yana cin abubuwan da yake kai mutum aljanna idan mutum ya yi baki to yana daga cin abin da ke kai mutum aljanna ya musu abinci mai kyau hmm. ya ba su sai dai kaga bakon zai daɗe hmm. to sai a mai da shi yadda ake cin abincin gida ka san wani in ya ga ka masa kaji yau ka masa gobe sai ya ɗauka kullum ma haka za a yi ta yi ka ce yaushe zai kuma yi eh, sai sai ce zan dan kwana biyu tukunna <laughs> to sai a ka masa abinci irin na gida dama wannan wai an dan masa karamci ne kwana uku eh. dan ya ji daɗi to an kaga cewa ya kwance kaya sai a mai da shi irin abincin gida ce to a sa masa kwano mm. yadda ake sawa kowa akwai biyayya ga iyaye akwai ambaton Allah akwai rahama masu jin kai Allah yana jin kansu akwai yaɗa sallama akwai tausayin talakawa da na ƙasa akwai taimakon mutane wajen biyan bashin su duk wanda yana cikin dalilin da yake kai mutane aljanna da'a ga Allah da manzansa kamar da aka ambata gaskiya a cikin magana da aiki ba da amana cika alkawari kyautatawa makota kyautatawa marayu sauƙaƙa wanda suke cikin baƙin ciki da damuwa yi wa mutum sutura taimakonsa tsarkake aiki don Allah dogaro ga Allah san Allah da manzansa kansa tsoron Allah fatan rahamar Allah tuba zuwa ga Allah haƙuri akan hukuncin Allah godiya ga ni'ima Allah yawan karatun Qur'ani addu'a umarni da kyakkyawa da mummuna jihadin ɗaukaka addinin Allah ga munafukai da kafirai sada zumunta ba wanda ya hana ka afuwa ga wanda ya zalunce ka yin adalci cikin duka al'amuran mutum da ya shafi alakarsa da mutane ciyar da abinci ya yaɗa sallama kiyamun laili mutane suna bacci kira zuwa ga Allah yin nasiha ga Allah da manzansa da littafin Allah da sauran musulmi ga magarin kowa da kowa duk waɗannan ayyuka ne da suke kai mutum aljanna da ka fatan mu Allah ya sa muna daga cikin 'yan aljanna duk abin da zai sa mu shiga aljanna Allah ya kusanto mana da shi ma'aikata shi duk abin da zai kai mu wuta Allah ya tsare mu ya hana mu aikatawa kamar da manzo Allah ke ta alam as'alukal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin hmm. wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin na'am to Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa.